السلام عليكم an zo lafiya lafiya lau lafiya lau san zuwa baka sake gani na ba kuma dai sai yau <laughs> na san watakila ya eh. san harkar siyasa in aka nutsa eh, aka tafi aiki abin da yawa gaskiya malam baka ka tare ko dan uwan ko danka ne yanzu ya tsunduma harkar siyasa ya tafi to kale sai ya dawo dan abin da ke gabansa babba ne gaskiya Allah ramma abin da ya dawo da ni rannan na zo ko kuma in ce ai ya kai kwana goma ko ya kai zai yi ko zai kai to zuwan da na yi na ce ai mun addu'a a game da harkar mu ta siyasa ina so duk abin da za a yi cewa in ci takarar gwamna ta kowane hali ba ruwana da cewa wai ko amma dai kuma kai a lokacin kana sanya ya mun rai cewa wai addu'a dai za a yi ni kuma ina da ko ta wani hali ne mu dai mu ci gwamna da to amma duk kutu-kutu da na yi da kulumboto da na yi ko kuma muke yi a kan magana cewa sai mun ci takarar gwamna ko ta halin kaka shi kuma wannan gwamna mai ci cewa sai mun ga an kau da shi ko ta halin kaka gaskiya mun yi kulle-kullen mu ba abinda ba mai ba mun ga cewa dai bawan Allah nan har yanzu shine kuma mun fahimci cewa abin nasa na Allah ne ba na mutum ba saboda haka abin da ya dawo da ni cewa na fasa wannan aiki da na ce a min na roƙo in ci gwamna ko ta halin ƙaƙa na ga na yi duk abin da zan yi abin ya gagara bahaushe ya ce eh. wanda ya riga ka bacci zan riga ka tashi duk wanda ya fi ka kusa da Allah shi Allah zai fuskar roƙonsa fiye da wanda yake nesa da Allah sai lokacin da bukasa ta dawo ta taso ya ce zai je wajen Allah kullum yana tare da Allah da kuma mutumin da don bukatarsa ce kurum sassa ya koma wajen Allah to ba abin da zai samo banda bacin rai to wani in faɗa maka Allah ya saka wannan gwamnan da muke tare da shi mu malaman tsangaya abin da ya yi muna Allah ya sa yana cikin aljanna Allah ya bashi aljanna a kuma Allah amin amin yaran nan duk fadin yaran nan ba mai tafiya bara ya duk yaran nan ba mai tafiya bara na ji labari shi gaske ne akwai tallafi da yake yi muna na abin da za mu ci da kuma kuɗin da ma za a dafa abincin kai da kudi bala dakata akwai gini da yake muna makarantu ya gina muna makaranta gata nan gata kowane yaro ɗin ina son yara uku uku a cikin kowane ɗaki duk yawan yaran nan kowane ba wanda ke damu wani kawai mutum wani da abincinsa da shimfiɗarsa da komi da gurin kwanansa kuma da mutuncinsa ba za sha'awa ba tsumma ba yunwa a jikinsu ga suna. to ji yaƙi da kake yi eh. yaƙi da hmm. kake yi eh. cire rigar yaƙi ka sa riga ah, alheri ka sa riga alheri ka tallafa masa ubangiji Allah ya maimaita masa ya ci gaba da yi muna abinda yake yi idan ma kuma zai sake komawa bai wani ya baiwa mai halinsa yanzu na zub da makamai na to Allah ya maka albarka magana gwamna da nake nema na hakura na dawo yanzu shi wannan gwamna da yake ci yanzu to Allah ya maka albarka na dawo kan hanyarsa addu'a da nake da na sa ai mun eh. ta cewa in ci gwamna yanzu shi za a yi wa kuma in biya ka gani nan eh ba na rubutun sha yanzu ba na ɗinka laya eh. akwai tallafi da ake samu daga wajen gwamnati Allah ya saka masa da alheri yanzu ni wannan kuɗi da na baya na aiman addu'a eh. a juye shi a yau gwamna mai ce. Allah ya saka masa ya maimaita Allah ya saka masa da alheri ya maimaita Allah ya saka masa. kuma zan ƙara kawowa Allah ya saka maka da alheri idan ya ci ai mu muka ci yanzu mun zubar da makamai yanzu duk abin da yake so shi zamu in Allah ya sa ra ya maka rike maka addu'a ka san addu'a yaro eh kafafiya ce shi ma mai cin ku taimaka a koda yake ba sai na ga muku dace ce ku ma ba ai ku kun gani Allah ya saka ga nan kuke ba je ba an zo an an kace a muku gini ko ai ba a ba gini ga gini nan yara ko ne dakin da yake kwana ai yanzu da abinci sai na tashi na je na gani da ido na idan mun gama tashi ma za ka a a'a nake nufi eh. idan mun gama duk za ka kai ni gani duk wato ta ga yaran nan gabaki ɗaya na mai tafiya bara duk yawan su dukkan na ji ka ce ma ba su kenan ba wannan ai kaɗan ne na ji ka ce ba su kenan bari faɗa maka eh. duk wata ana kawo shinkafa ana kawo masara ana kawo gero da kuɗi na cefane da manja da magi da wanda ake dafa musu abinci gaba ɗaya kullum safe da rana da daddare yo mu muna nesa muna adawa muna cewa ƙarya ne ƙarya ne duk abin da ake yi ashe gaske ne to ai kun ɗauka magana rediyo ce to ka zo ka gani ba ciyau ba to bari in faɗa ga rumfan nan rumfan nan ita aka fara yi mana kafin ai muna wancan ajujuwa wannan rumfan yanzu abin da ma za mu yi da eh. tashi za mu je mu zagaya da kai zuwa gani yo kai Allah ramma Allah kai hakuri na ce ma kai <laughs> wato aini abin ne ya shiga cikin rai ya shiga cikin zuciya kai ta addu'a Allah ya maimaita masa ni har yanzu ma da na ba da kai bori ya hau ban yadda ba sai da na zo yanzu na gani gashi da irin na kuma har ka ce min wai mu je a ga gini alaji ashe ginin ma duk gaske ne alaji tashin Allah ya saka masa da alheri wannan abin da yayi Allah ya saka masa da alheri wallahi fata nake a kullum Allah ya maimaita in Allah ya da wannan abin da aka yi yanzu sai an ninka ninkin ba ninkin sau fiye sau goma ma ko godiya nake godiya nake Allah rama ina ne aka gina